Washington da Yawundi suna da tsohuwar alaƙa ƙaƙƙarfa kuma tun kafin Kamaru ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka a 1960. Ƙasar Amurka ita ce ƙasar da ta fi kowace bayar da agajin jin ƙai ga ƙasar Kamaru tare da samar da sama da dala miliyan 650 tun daga shekarar 2014 ciki har da rarraba kayan masarufi da ayyukan inganta lafiyar mata da ƙananan yara ga sama da mutane miliyan ɗaya da ɗigo hudu da suka amfana. A fannin tsaro, Amurka tana ci gaba da taimakawa wajen horas da manyan ofishoshin sojojin Kamaru da taimako kuma na makamai wajen yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram a arewa mai nisa. hakanan amurka ta yi matukan kokari wajen sasanta tsakanin gwamnatin kamaru da 'yan ta'addar ambazoniya masu neman 'yancin yankunan ingilishi na kasar tun shekarar 2016 a haka ne a 2022 ma'aikatar shari'a ta amurka ta kama wasu 'yan kasar kamaru uku da ake zargi da tara dala 350 ko in ce dubu ɗari uku da hamsin don sayan makamai da kayan haɗa bama-bamai ga sojojin ambazoniya. Koya alaƙar za ta kasance da sabon mulkin Donald Trump? Tambayar da muka yi wa Dr. Jonathan Batengene, malamin jami'a mai karantar da dangantakar ƙasa da ƙasa ga abun da ya ce wa muryar Amurka.

a mulkinsa na farko kadan ba a manta ba donald trump ya nuna mana cewa shi burinsa kawai ci gaban amurka ne don haka kasar kamaru ita ce za ta kwadaitar da amurka ta ci gaba ita kanta da ƙarfafa ƙawance da ita yana iya yiwuwa kamaru ta samu haɗin kan donald trump musamman kan ƙarfafa dokoki dangane da auren jinsi ɗaya wanda har ila yau ta haramta a dokar ƙasar kamaru duba ga tsatsauran ra'ayi da shi kanshi Donald Trump shugaban Amurka yake da shi akan wannan. Euh, euh, Usmanu Ahmadu mai tsokaci kan siyasa ya ƙara mana shi kuma da cewa. To a gaskiya alar haƙiƙanin gaskiya shi Donald Trump salon mulkinsa wato mutum ne wanda shi amurka ita ce a gaban shi ba ruwan shi da kasashen afirka mafi akasari kallon da yake mana yana yama kallon shugabanninmu kallon wawaye don ba na mantawa a mulkinsa wancan mulkin nasa yake furicin cewa shi bai gane wa shugabannin afirka ba kwasan kwatankwacin a gida musu asibitin mahaukata don bayan da za a yi suna bacci akan gwalagwalai akan man fetur akan ma'adanai dai amma dai kuma amma kuma al'umman su na kwana da yunwa fata na dai shine ya kyautata alaka tsakanin mu da shi kuma ya gyara zamantakewa kuma ya ga ta iya zai iya taimaka mana abubuwa su kasancewan kasan mu arziki tattalin arziki ya haɓaka tsadar rayuwa da abubuwa fatan da zan kenan shi kuma Allah ba shi, riko Allah sa ya yi adalci a akan kagagan mulkinsa Muhammad Bashir Ladan muryar Amurka daga yawun Yawunde a ƙasar kamaru